sai mu ce mun shirya dama na dai shirye-shiryen ta yawa gare shi amma bakin gwalgwado yanzu dai nan cikin gama gazin da muke akwai hatsi sai in ce akwai wanda ake ce ma ashikafe da kuma sosat nan dai da su ne muka yi unhwani ga sunan an sau sun kai wajen ton talatin ka gani bakin gwalgwado tabarkalla akwai iri na gari tunda an da miyan gidan gona muka saye su na akwai wake ga yanan shi ma an saye ko da yake bana dai mun san ba za a samu matsala iri ba abin da ya samu ka saye su bara mun ga iri sai can wasu na maimaima aka kawo shi to don shi ne bana muka yi tanadi eh, tun da wuri muka sami irin kuma ba mu mance taki na zamani ba akwai kenz kenz akwai ire akwai eh, dayafe ma kan shi shi ne muke kira lalle ba mu iya ba kowa amma tun da wuri wanda ya zo mai buhu guda mai tiya uku mai tiya biyar wannan muna iya zawa tunda an muka ce a sai da zami gundun gundun masu ƙarfi za su zawa su kwashe shi shi kiwo shi ma ban mu mance da shi ba akwai dussa akwai kuli-kuli har da ma su ma ban mance da su tunda tare suke to an san da harka damuna harka ce ta manoma da makiyaya kuma akan samun wato matsaloli tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu shin waɗannan matakai ne kuke ɗauka na gana ai rigakafin irin wannan faɗace-faɗace da ke haɗa manoma da makiyaya ka san an magana suka ce tsakanin harshe da haƙori ma wata rana saɓawa ake nan dai sai mu Allah godiya wannan faɗa ba a cewa ba a shi amma bai da yawa iyaka duk rikicin nan da ake kan da mana ce ta faɗi nan a yi ta rikicin a gonakan gado amma aka koma tsakanin manoma da makiya akwai wuya tunda nan sai mu ce duk inda kan nuwa akwai burtali kuma akwai ƙungiyoyi na eh, a sawa sasanci tsakanin manoma da makyasu su ne ake cema kofo kofokom da kofob na garuruwa nan tabarkalla akwai su kuma muna tare da masu hannu shuni suna dawa mu ana ba su cikakken horo kuma masu garura duk wani abu da aka yi in dai cikin gari ne mai gari sun iya sansan hanyoyin da za su bi su kawo sasanci dan dan ne da dan jummai wane ne ba manomi wane ba makiyayi ba tare suke ko mun ta yi zahi in Allah za a ciwo kan abin dan a zamana lafiya